وتذرون الآخرة da kuma barin ku da rayuwar lahira wadda hanyar ta ita ce ku tsaya ga abin da Allah ya umarce ku na yin da'a da kuma abubuwan da ya hana ku na haramun